daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sannan zan shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko ya bayyana cewa Iran ta yi nasara ta hanyar soja, zamantakewa da tattalin arziki a yakin kwanaki goma sha biyu da ya gabata. tsohon ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa zaman lafiya yana fuskantar barazana ne kawai sakamakon wanzuwar gwamnatin hayuniya ministan tsaron iran mai tattara bayanan sirri ya bayyana yadda iran ta yi kutse a cikin harkokin tsaro na gwamnati da adda na gwamnatin 'yan sahayoniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mataimakin shugaban kasar iran na farko ya bayyana cewa iran ta yi nasara ta hanyar soja zamantakewa da tattalin arziki a yakin kwanaki goma sha biyu da ya gabata mataimakin shugaban kasar iran na farko muhammad riza arif ya ce sun ratsa fitattun mutane sun rasa fitattun mutane da kuma manyan malamai a yakin kwanaki goma sha biyu da gwamnatin 'yan sahayoniya ta kaka bawa iran amma sun yi nasara a fagen soji da zamantakewa da tattalin arziki a lokacin wannan yaƙi arabiya ce dabarar iran ita ce gudanar da shawarwari kuma sun zo kan ingantacciyar dabara kuma sun yi aiki bisa tsarin manufofi da umarnin jagoran jin halin musulunci na iran dangane da hakan ya kara da cewa an ɗora musu yaƙi ne a lokacin da suke tattaunawa da amurka. kuma a fili yake cewa makiya sun yi niyyar hamɓarar da gwamnatin ƙasar iran da tunanin kawar da ita ya ci gaba da cewa makiya sun mayar da shirin makamashin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran aikin siyasa hakanan kuma ya yi ishara da zaben shugabannin sojojin ƙasar bayan zarafin da cin zarafin da gwamnatin 'yan sahaniya ta yi wa ƙasar iran yana mai cewa zaben shugaba a kowace runduna yana ɗaukan makonni amma a yayin wannan yakin da aka sanya a gaba ɓangaren tsaron ƙasar zan ya ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda aka yi a baya da rasa shugabanninsa mataimakin harkokin wajen ƙasar iran mataimakin wato ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa dole ne ƙasashen faransa birtaniya da jamus su janye barazanarsu kan ƙasar iran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce matukar ƙasashen turai da ƙasashen faransa birtaniya da jamus da aka fi sani da e suna son taka rawa to dole ne su yi aiki da hankali tare da yin watsi da tsohuwar siyasar barazana da matsin lamba da suka hada da barazanar aiwatar da tsarin da za a iya ɗauka wadda ba shi da wani tushe na ɗabi'a ko doka ministan harkokin wajen ƙasar na iran ya rubuta a shafin sanatotar cewa ya gudanar da wani taron bidiyo na haɗin gwiwa tare da itri faransa birtaniya da jamus da kuma jami'an kula da harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai inda ya bayyana waɗannan abubuwa a fili amurka ce ta fice daga yarjejeniyar da aka cimma bayan shekaru biyu karkashin jagorancin ƙungiyar tarayyar turai amurka ce ta fice daga teburin tattaunawa a watan yuni na wannan shekara inda ta zaɓi ɗaukan matakin soji ba bisa ƙa'ida ba kan iran wani sabon zagaye na shawarin zai yiwu ne kawai idan ɗaya ɓangaren ya shirya don cimma daidaito da yarjejeniyar makamashin nukiliya bisa moriyar juna. Tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa zaman lafiya yana fuskantar barazana ne kawai sakamakon wanzuwar gwamnatin 'yan sahayuniya. Tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Arif ya bayyana cewa yaƙi ta'addanci zagon ƙasa da kuma muguwan laifuka na nuna da kuma muggan laifuka na nuni da cewa barazana ce da ke akwai wanda yake zuwa daga 'yan sahayuniya kawai tsohon ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya rubuta a shafin sana' x cewa bari mu yi dubi harin da aka kai kan siriya harin da aka kai kan labanan da yakin iran da kisan kiyashi a gaza da hare-haren bama-bamai kan ƙasar yemen da hamayya ga tsarin aiki da haɗin gwiwa da ƙin amincewa da yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya da yarjejeniyar hana samar da makamai masu guba da sauran tsare-tsare na hana samar da makamai masu haɗari da makaman ƙare dangi da makaman nukiliya har da tsare-tsaren amurka da tarayyar turai duk gwamnatin 'yan sayaniya sun saba musu don don haka yaƙi ta'addanci zagon ƙasa muggan laifuka duk suna nuni da cewa su ne barazana ɗaya tilo da ke fuskantar waɗanda suke tattare da su ne ɗaya tilo da ake fuskanta daga waɗanda suke tattare da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ba ta ƙaunar zaman lafiya a duniya ƙarshen Masu saurare kada ku sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ministan tsaron Iran mai tattara bayanan sirri ya bayyana yadda Iran ta yi kutse a cikin harkokin tsaron gwamnatocin 'yan sahayuniya. Ministan leƙen asirin ƙasar Iran Hujjatul Islam Said Ismail Katib ya bayyana cewa tasirin Iran ya kasance a koda yaushe kamar yadda take da tasiri a sauran ƙasashe ciki har da 'yan sahayuniya a yayin tattaunawa game da nasarorin da ma'aikatar da leƙen asiri ta ƙasar iran ta samu hujjatul islam said ismail khatib ya bayyana cewa tasirin yana wanzuwa a yaushe kamar yadda suke da tasiri a sauran ƙasashe ciki har da haramtacciyar ƙasar isra'ila na 'yan sahayuniya ya ƙara da cewa kowane irin tasiri da ake da shi ɓangaren shari'a zai sanar da shi duk wani matakin wuce gona da iri da za a ɗauka a kan sojojin iran da dakarun kare juyin halin musulunci da ma'aikatar leƙen asiri da kuma hukumar leƙen asiri ta irgc hukumar shari'a ce za ta yi hukunci kansa abin da aka sanar a cikin kafafen yatsa labarai da bayanai an riga an shige wannan fage ne ba wai kawai abin da za a yi zato ba ko kuma abin da aka samu ta hanyar da ba gaskiya ba da yake amsa tambaya kan ko ma'aikatar leƙen asiri ta bayyana wani abu kawo yanzu wajen gano giɓin da ake da ke tare da tsarinta ministan ya nuna cewa za a bayyana nasarori da aka samu nan gaba ministan tsaron ƙasar iran ya yi ya yi kira da a ɗauki ƙwararan matakai na ladabtarwa kan amurka da gwamnatin 'yan sahayoniya ministan tsaron ƙasar iran brigadier general aziz nasir zade a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwararsa ta ƙasar afirka ta kudu angiya sheka ya jaddada cewa lokaci ya yi da ƙasashe masu cin gashin kansu irin su iran da afirka ta kudu da sauran mambobin ƙungiyar brics za su ɗauki ƙwararren matakai masu inganci kan munanan manufofin amurka da gwamnatin 'yan sahayuniya a cikin ganawarsu ta hanyar wayar tarho da ɓangarorin biyu sun jaddada ƙarfafa haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa da fuskantar fadar ruwa da goyon bayan haɗin kan ƙasa da ƙasa brigadier general nasir zade ya yaba da matsayin ƙasar afirka ta gudu bisa ƙa'ida da kuma matakan shari'a na goyon bayan al'ummar falasɗinu da ake zalunta tare da yin allah wadai da matakin da gwamnatin 'yan sahaniya ta ɗauka kan ƙasar iran da gaza yana cewa matsayin gwamnatin afirka ta kudu ya samo asali ne daga ruhin adalci da nuna kyama ga mummunan ɗabi'ar nuna wariyar launin fata da al'ummar wannan ƙasa ta ɗanɗana. yayin da yake ishara da harin wuce gona da iri da yahudawan sahiyoniya suka da kan kasar iran a baya bayan nan ministan tsaron kasar iran ya bayyana cewa harin da aka yi kan wuraren zaman fararen hula da cibiyoyi ya kasance keta dokokin kasa da kasa a karara kuma ta mai da martani da kakkausar harshe kamar yadda yahudawan sauniya suka yi kira da a tsakaita buɗe wuta ta hanyar shiga tsakani da kuma buƙatar amurka al'ummar idan ta amince da buƙatar su ta hana yaɗuwar rikici da ci gaba da rurutarsa amma a shirya idan take ta mayar da martani kan ku da yaushe karshen labarin duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara shirin ko kun san duniyarmu a yau don matasa da ƙarshe mu da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha takwas ga watan yulin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan muharram ɗin shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wata takwas ga watan yulin shekara ta alif da da arba'in bakwai majalisar dokokin kasar india ta kafa dokar samun 'yancin kan kasar daga hannun turan mulkin mallaka na ingila turawan ingila sun fara shiga cikin kasar indiya ne a farkon karni na goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar wannan ƙasa bayan turawan ingila sun sami nasara kan sojin faransa daga wannan lokaci ne kuma sai suka shimfiɗa ikon su na mulkin mallaka a ƙasar indiya wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin wanda a lokacin ne kuma mutanen ƙasar suka ƙara ƙaimi wajen tunkarar turawan mulkin mallaka domin samun 'yancin kai da ƙarshe dai bayan wahalhalu da turawa suka baiwa mutanen indiya da ƙarshe dai alatilas gwagwarmayar mutanen indiyan ta tilasta musu baiwa ƙasar 'yancin kai a shekara ta 1947 masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 da kuma ya buƙaci a tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi a tsakanin iran da iraki a wancan lokaci yakin da suka yi wanda ya fara tun daga shekara ta 1980 kafin wannan lokaci dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da wannan kuduri saboda rashin bayyana wanda ya fara tsokana a yakin amma rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran ta yanke shawarar amincewa da kudurin duk da cewa dai bai kunshi dukkanin abubuwan da take bukata ba kafin suka ta buɗe wuta tsakaninta da saddam hussein da kuma yin sulhu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da sa gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yuli din shekara ta 1918 aka haifi nelson mandela madukun 'yan gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata na kasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata wanda tsararin fararen fata na kasar afirka ta kudu tare da taimakon wasu kasashen yammacin duniya suka dora akan bagaken fata 'yan asalin kasar gwamnatin wariyar launin fata ta kama nelson mandela ta jefa shi a kurkuku a shekara ta 1962 sai kuma a shekara ta 1990 bayan dauri na shekaru 27 aka saki nelson mandela sakamakon matsan lamba na kasashen duniya ba rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar afirka ta kudu mandela ya zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakar fata sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko da ya yi a mulkinsa ya sauka sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar 5 ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yulin in shekara ta 1979 jami'an haɗin gwiwa na ƙasashen masar da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila haka kashe ɗan gwagwarmiyar palestino zahir mohsin an haife shi wannan ɗan gwagwarmiya na palestine a gabarmacin kogin jordan a shekara ta 1936 ya shiga jam'iyyar ba'as ta ƙasar syria yana da shekaru 17 a duniya inda ya yaƙi da 'yan mamaya na sojojin yuniya a lokacin da ƙungiyar 'yantar da palestino take da hedikwata a kasar jordan an ɗaure shi sau da dama saboda ayyukansa na kyamar sayuniyawa da ƙarshe dai gwamnatin jordan ta kore shi daga ƙasar shekara ta 1957 saboda shirinsa na gugurmaya da kuma ɗaukar makamai domin yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan ya shafe shekaru goma a ƙasar syria bayan kuma a shekara ta 1967 bayan yaƙin kwanaki shida na larabawa da isra'ila ya kafa ƙungiyar asa'iƙa tare da tallafin kuɗi na ƙasar siriya zuhair mohsin ya kasance mai adawar da yarjejeniyar camp david sannan kuma a cikin jawabansa da dama ya fito fili ya yi barazanar kashe shugaban ƙasar masar na lokacin anwar sadat a hannun dakarun asa'ika a ƙarshe dai an kashe zuhair musin ne a ranar 16 ga watan yulin shekara ta 1979 a gidan saun da ke birnin ka'in a kudancin ƙasar faransa da kuma jami'an haɗin gwiwa na masar da isra'ila ne suka yi masa kisan gilla kuma ya rasu kwanaki biyu bayan haka a ranar 18 ga watan yuli yana da shekaru 43 a duniya bayan wannan kisa hukumar palestino sun bayyana magoya bayan yarjejeniyar camp david a matsayin waɗanda suka kisa wannan kisa da aka yi wa zuhair mohsin da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 244 suka gabata rana irin ta yau kuma 18 ga watan yulin in shekara ta 1781 william harsel masanin falaki dan ƙasar ingila ya gano yanayin juyawar taurari yana duba yanayin yiwuwar taurari da kuma yadda suke juyawa ta hanyar na'urar hangen nesa wadda ya kera ya kuma tabbatar da cewa gungun taurari wanda ake kira da milky way ya kunshi taurari masu tarin yawa wanda taurarin da suke gewaye da rana wani bangare ne na ɗan karami daga cikin gungun taurari na milky way herschel ya kuma gano duniyar uranus sannan kuma ya mutu a shekara ta 1822 yana da shekaru 84 a duniya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 a ranar litinin da ta gabata ce sojojin mamayar isra'ila suka sake yin wani sabon kisan kiyashi kan fararen hula a zirin gaza wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 60 a halin da ake ciki kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da gudanar da yakin yunwa kan falasinawa da ta killace su majiyoyi a asibitocin gaza sun watsa rahoton cewa falasinawa 61 ne suka yi shahada a har-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai tun wayewar garin ranar litinin ciki har da akalla falasinawa 27 a birnin gaza da arewacin zirin gaza sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wani kazamin harin bamma bamai ta sama da na bindigogi kan garuruwan gaza da hom yunus da kuma yankunan tsakiyar zirin gaza da suka hada da sansanonin buraic da nusairat wannan farmaki na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan gwagwarmayin falasinawa ya kai sabbin hare-hare a fagen daga a yankunan gabashin birnin gaza da kuma jabaliya da ke arewaci da home yunus a kudancin kasar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwa da jikatan sojojin mamayar a baya-bayan nan ana ci gaba da samun yawaitar kisa da barna a gaza inda a kullum ake samun mutuwar shahidai kusan 100 tare da jikatan wasu ɗaruruwa na daban tun bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ta sake dawo da har-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza da ya ruguje a cikin watan maris ɗin da ya gabata falasinawa kusan 7,500 ne suka yi shahada sannan wasu fiye da 26,000 suka jikkata a ci gaba da kai har-haren wuce gona da iri kan falasinawa cibiyar nasir medical complex ta bayar da rahoton shahadar mutane tara mafi yawansu yara ƙanana sakamakon lagudan wuta da sojojin mamayar isra'ila suka yi kan tantunan 'yan gudun hijira a yankin mawasi da ke yammacin homs kudancin zirin gaza wasu falasinawa hudu ne suka yi shahada a cewar cibiyar nasir complex sakamakon wani harin bam da jiragen yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan falasinawa a tsakiya da gabashin Homs Yunus. a cikin wannan birni daraktan asibitocin fili a gaza ya shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa jirage masu saukar ungulu na apache na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a kusa da cibiyar nasir medical complex inda suka kashe mutane hudu a halin da ake ci kuma wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa jiragen saman sojin mamayar isra'ila sun yi gudan wuta kan tantunan 'yan gudun hijira a yammacin hominus yayin da tankokin yakin sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan arewaci da kudancin birnin harafa da ke kusa kuwa ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta watsa rahoton cewa falasinawa biyu ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata sakamakon gobarar da sojojin mamayar isra'ila suka kunna a kusa da wata cibiyar agaji a arewa maso yammacin birnin tun bayan da kungiyar da ake kira da sunan gidauniyar agaji ta gaza ta karbi ragamar gudanar da rabon kayan agaji a cikin watan mayun da ya gabata an kashe falasinawa dubu takwas tare da jikkata wasu dubbai daga hannun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da sojojin haya masu dauke da makamai tare da kungiyar amurka a birnin gaza jiragen yakin haramtacce kasar isra'ila sun kaddamar da hare-hare a yankunan gabashin yankin bayan da aka yi wa sojojin mamayar isra'ila kwantan bauna a yankunan tuffa da shujayya akalla falasinawa uku ne suka yi shahada a harin da aka kai a shuja'iya sannan wasu uku suka yi shahada wasu sha kuma suka cikkata a wani samami da aka kai a wani gida daura da buɗaɗɗiyar jami'ar al-Qudus yammacin birnin Gaza. a yankin sabtawi arewacin birnin gaza an kashe falasinawa biyar a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kuma an kai gawakin shahidan zuwa rukunin likitoci na alshifa haka zalika sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yankunan gabashin sansanin jabaliya yayin da kafafen yada labaran isra'ila suka watsa rahoton kisa da kuma raunata wasu sojoji a wani harin da falastinawa suka kai a yankin a tsakiyar zirin gaza a asibitin al'auda ya ba da rahoton shahadan fararen hula takwas tare da jikatan wasu a har jiragen sama guda biyu da aka kai kan sansanin alburaici majiyoyin asibiti sun kuma bayyana cewa an kashe fararen hula guda biyu tare da jikkata wasu sakamakon harin da jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wata tankar ruwa a sansanin nisaira da ke kusa a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya ta gaza ta bayyana cewa asibitocin yankin sun karbi gawokin shahidai 120 baya ga jikatan wasu 557 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar ta yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahadan a harin ta'addancin isra'ila ya karu zuwa shahidai dubu hamsin da takwas da ɗari uku da tamanin da shida baya ga jikatan dubu ɗari da talatin da tara da saba'in da biyu tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta uku. harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan tankin ruwa da ke dakon ruwa a nusairat na zuwa ne a wani bangare na yakin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar kan mazauna zirin gaza da neman kashe falasinawa da kishin ruwa a nashi bangaren ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa ya zuwa yanzu sojojin mamayar isra'ila sun yi kisan kiyashi 112 kan Falasinawa, da ke jerin gwanon neman ruwan sha lamarin da ya sanadiyar shahadan Falasinawa fiye da 700 mafi yawan su kananan yara ofishin yada labaran ya kara da cewa zirin gaza yana fuskantar wani babban laifi na rashin ruwa wanda sojojin mamayar isra'ila ke aiwatarwa da gangan da kuma tsare-tsaren zalunci tare da amfani da ruwa a matsayin makamin yaƙi wajen halaka jama'a ya ci gaba da cewa sojojin mamaya sun kai hari kan wuraren samun ruwan sha guda 112 tare da lalata rijiyoyi guda 27 da gangan tare da hana su aiki haka kuma sun hana shigar da lita miliyan 12 na mai a kowane wata domin gudanar da tashoshin ruwa tun farkon wannan shekara bututun ruwa na mekorot wanda shine tushen samar da ruwa na ƙarshe ga gwamnatin ya katse da kuma layin wutar lantarki na ƙarshe da tashar samar da ruwan sha kudu da diru albala kubashin na falasinawa ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa na dakatar da yakin kishin ruwa da tabbatar da samun ruwan sha ga fararen hula ba tare da wata tangarɗa ba rahotanni sun bayyana cewa an samu tattara adadin kisa da barna da yunwa a zirin gaza tun bayan harin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar kan falasinawa a gaza tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da yaƙi a zirin gaza lamarin da ya bar shahidai da dama da kuma barna mai yawa ga yankin da ababen more rayuwa a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza akalla falasinawa fararen hula dubu hamsin da takwas wanda rabin su mata da yara ne aka kashe tare da jikata wasu dubu ɗari da talatin da takwas da ɗari biyar da ashirin tun daga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa falastinawa 798 ne aka kashe a lokacin da suke ƙoƙarin samun abinci tun a ƙarshen watan mayu lokacin da gidauniyar agaji ta gaza da ke amurka ta fara rarraba abinci an kashe falasinawa fararen hula 615 a kusa da wuraren da kungiyar take yayin da 183 a kashe a kan hanyoyin ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya hukumar ƙididdiga ta palestino ta ce adadin mutanen gaza ya ragu zuwa mutane miliyan biyu da 24. da ƙasa da mutane miliyan biyu da ɗari biyu da ashirin da shida da ɗari biyar da arba'in a shekara ta dubu tun daga ranar 18 ga watan maris sojojin mamayar isra'ila sun ba da umarnin yin ƙaura sau 54 wanda ya shafi kusan kashi 81 cikin ɗari na zirin gaza hukumar samar da abinci ta duniya ta ce hakan na nufin sama da mutane dubu bakwai ne suka rasa matsugunansu a cikin wannan lokaci tun daga ranar 8 ga watan yuli gwamnatin mamayar isra'ila ta mamaye kashi 86 cikin 100 na zirin gaza Kuma samar da abinci ta duniya ta ce ta aiki da manyan motoci sama da 1,200 dauke da tan na agajin abinci tun daga ranar 21 ga watan mayu lokacin da aka sake bude mashigar kan iyaka zuwa takaitaccen adadin taimako da take bayarwa a cewar majalisar ɗinkin duniya kimanin falasinawa 470 ne ake sa ran za su fuskanci mummunar yunwa tsakanin watan mayu da satumba na wannan shekara kimanin yara da mata 90 ne ke buƙatar agajin gaggawa ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayar da rahoton cewa an kiyasta cewa gidaje 436 kashi 92 cikin dari na jimilar sun rushe ko kuma sun lalace inda kashi 70 cikin dari na dukkanin gine-ginen da kuma kashi 81 cikin dari na dukkanin hanyoyin da ke yankin suka tarwatse ko kuma suka lalace wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka fitar a watan afrilun da ya gabata ya bayyana cewa kashi 83 cikin ɗari na rijiyoyin ruwa na noma da kashi 71 cikin ɗari na wuraren da ake noma su sun lalace a cewar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya 18 daga cikin asibitoci 36 na gaza har yanzu suna aiki a wani bangare ne kawai goma daga cikin asibitocin filaye sha shida na gaza suna aiki kuma sama da kashi ɗaya bisa uku na cibiyoyin kula da lafiya na gaza suna aiki kaɗan asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce fiye da yara miliyan ɗaya na buƙatar wani nau'i na tallafi na zamantakewa ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ma'aikatan kiwon lafiya 1,580 ne suka mutu sakamakon harin bom da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya da kuma zirin gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. huta lafiya don matasa. Bismillahir rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa. A shirinmu na ƙarshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba. mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne kuma nazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel. To shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayuwa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau. mun fara da tuntubar malam danjuma katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin katsina ya fara yi mana bayani da cewa katsina wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da matasa da samun musu da ake yi da kuma canza masu tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. Yana sun yi mutunci shi ne. A wannan zamanin kuma da za ka iya yi mutum da kan zama matashi tarbiyya mai kyau da kuma alƙala mai kyau da kuma yadda kuma gari. Abubuwan da za ku Na farko akwai ilimi. Wato ma'ashi ilimi. ingantacce sannan kuma ilimin ya zama guda biyu ya zama na addinin shi kuma na zamani idan ya tashi ya samu wannan guda biyu suna taimaka mashi to idan na shi yana da ilimin na zamani da na addini duk da wani abu na gaba shi ne sana'a ko dai sana'ar nan ta saye da sayarwa ce duk sarrafa wani abin da za a saida ne ko kuma sana'ar nan ta je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu wani abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi sana'a a ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashi zama yana da wani abu na kullum na dindindin ne alfama shi ne mara fatakar da shi wani sabon guda uku da kasar da nake da shi shi ne ke sanya hawa matashi da karaso da sabuwar duniya da wani sabon ilimi wata na farko ilimi na biyu sana'a na uku yawan fatakar da shi to ƙarfin da muke shi shekara goma sama da shekara goma irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa shi muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malaman addini suka rasa da kuma kusa kawai matashi ilimi kawai zai da sana'a kuma ba ka farakar da su ka shiga uku kusa kuskure kawai shi sana'a kawai ba ilimi ba da farakar ka shiga da in ka farakar da shi bai sana'a ba ilimi to bai ba su dangane da kalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina a kanta ga matasa malam hafizu ya yi mana bayani akan haka san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin baƙin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin neman musuluncin kan shi to sai a zuwa ce za a ɗabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaƙi saboda al'ummar da bata fahimci mai musulunci ba bata san mai musulunci ba bata san me amfani tsarinsa bata san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta. ta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa a ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a iya yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta ruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wala Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su wani sun yi bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice kenan kan abin da ya kamata <clears throat> wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. To za mu sake komawa wurin Malam dan juma Katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa a kan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki. da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka watsar da kula da tarbiyyar da yaransu. na farko akwai abin da rubunan kira shi da misali yanke kauna ko ba ka wasu iyayen sun yi maganar cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da zai da su biya lokaci lokaci guda kuma su ma waɗannan yankin kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shantuwar su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saboda ka ba su yanke kauna ba ba kuma duwancin guna duwancin guna ko kuma ba ba da za su iske a wurin aikin nasu bai sa tsaya ba. To gaskiya 'yan kaɗan ne amma dai babban ginshiƙa shi ne yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna. Sai waɗanda suka fara da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi. saurari saurare ƙarshen wannan shirin kenan ba don wannan jigon ya ƙare ba da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin a nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jikon. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na suna mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa shirin na mun gaita muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi akan abubuwa da suka shafi ɗabi'a yanayi da dai makamantansu sai dai a wannan karan za mu gaisa muku mawaƙi ne wanda ya waƙe watan ramadana mai alfarma wanda mawaƙin namu shine alhadi wani mace mawaƙi a nan ƙasar iran ai saurari lafiya ظهر العبادة والإيمان نبع الأمان سيامي يا رمز سلام Çeşmem لحظه های بیم و امید لحظه های مبارک شب غم می درخشد در این شب روشن ماه سار عاشقان چون بر